hannunka mai sanda rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad masu rare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na hannunka mai sanda shirin da cikinsa mukan kawo muku ayon alkur'ani mai girma tare da yin bayani a kansu da kuma fitar da darussa da suke koyar da mu ta fatan masu saurare za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. Allah. Tama saurari barkanmu da sake saduwa yanzu kuma sai mu saurari karatun ayoyi na 33 da 34 daga cikin suratul ƙasas. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون موسى يتشي يا أبنجينا حقيقة نينا كشي مسلم ونمتم تو إنا تورن سكشيني كما دم kuma هارونا shi ya fi ni fasahar harshe, sai ka aike shi tare da ni, ya taimaka mini ya gasgata ni. Hakika ni ina jin tsoron su ƙaryata ni. To a cikin shirin da ya gabata mun ji cewa annabi Musa alaihi salam Allah maɗaukaki sarki ya ba wa annabi Musa ɗin a cikin wato dutsen tsor da ya tafi zuwa ga Fir'auna ya kira shi zuwa ga kaɗaita Ubangiji. ya dina zalunci a kan ronana daga cikin bani isra'ila wannan aya mai albarka tana magana ne kan abin da annabi musa alaihi salam amsa da shi sakamakon tsoron da yake da shi dangane da abin da ya faru na mutuwar ɗan kabilar kiftawa a lokacin da yake wato raba su rigima da wani ɗan kabilar bani isra'ila da kuma neman da aka yi masa kan hakan saboda haka akwai babban kalubale a gare shi kan yadda zai fuskanci fir'auna da jama'arsa saboda haka ya ce yana tsoron kada fir'auna da jama'a tasa su kashe shi a kan haka ya roƙi allah da ya haɗa shi da ɗan uwansa harun domin ya taimaka masa wajen isar da wannan sako mai girma kuma ya bayyana ɗan uwansa da cewa ya fi shi fasahar magana saboda haka zai taimaka masa wajen isar da sako da kuma kafa hujja. A cikin waɗannan ayoyi za mu iya ɗaukan darussa kamar haka. Na farko a lokacin karɓar wani aiki da aka ɗora wa mana dole ne mu yi bayani dangane da komai ya shafe mu da muke gani na rauni ne tare da bayar da shawarar yadda ya kamata domin a magance hakan. Na biyu fasahar magana na da tasiri matuƙa wajen isar da saƙo. Na kuma a lokacin da muke magana da wani, mu nemi taimakon wasu waɗanda da su iya taimaka mana da kyakkyawar niyya da gaskiya domin aiki ya yi kyau. To yanzu sai mu saurari karatun aya ta 35 daga cikin wannan sura ta ƙasas. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون sai Allah ya ce za mu ƙarfafa dantsanka da ɗan uwanka kuma mu sanya muku nasara ba za su isa gare ku da wata cuta ba to ku tafi da ayoyina ku da waɗanda suka bi ku, ku ne masu yin galaba. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'ar annabi Musa alaihi salam, kuma an ba shi dama domin tafiya tare da ɗan uwansa Harun, domin isar da wannan saƙo wanda yake cike da haɗari. Amma kuma Allah maɗaukakin sarki, wanda shine ma'abucin saƙon, shine zai kare su daga sharrin Fir'auna da jama'arsa. annabi harun alaihi salam da shi ne mafi girma da ta fuskar shekaru akan ɗan uwansa annabi musa alaihi salam akan haka annabi musa ya ce ɗan uwansa babba ya fi fasahar magana amma kuma bisa hikima ta ubangiji annabi musa shine ma'abucin wannan sako shine kuma aka baiwa littafi saboda haka annabi harun shine mai matsayi na biyu bayan annabi musa duk da cewa shine babba ta fuskar shekaru akan annabi musan kuma shine zai taimaka masa wajen isar da sakon yayin da annabi musa shine ke da mu'ujiza wadda allah ya bashi domin tabbatar da gaskiyar abin da yake yi da kuma kira gare shi a cikin wannan aya mai albarka za mu yi ɗaukan darussa kamar haka na farko a lokacin tunkarar wato bata da ƙarya ba dole ba ne ƙarfin ɓangarorin biyu ya zamanto ɗaya mutum biyu ma za su iya tunkarar babbar runduna da manyan hujjoji masu ƙarfi kuma da taimakon Allah su rusa rundunar ƙarya da bata. Na biyu Allah maɗauki sarki shine mai kare gaskiya da ma'abutanta a kowane lokaci daga sharrin azalimai maƙiya Allah kuma maƙiya annabawansa. Na uku, hatta annabawa suna burin su ga sun kai ga samun nasara wajen isar da saƙon Allah domin ganin kalmar Allah ta ɗaukaka. Saboda haka Allah yake kara ma annabi musa da annabi harun alaihimussalam karfin gwiwa kada su ji komai su ne masu rinjaye ta yanzu kuma sai mu saurari karatun ayoyi na 36 da kuma 37 na wannan sura ta ƙasas. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون To lokacin موسى يزو ya zo يمو da ayoyinmu bayyanannu, sai suka ba wani abu bane face kagaggen sihiri mu kuma ba mu taɓa jin wannan ba a wurin iyayenmu na farko. Musa kuma ya ce, Ubangiji na shi ne ya fi sanin wanda ya zo da shirya daga wajensa, da kuma wanda kyakkyawan ƙarshe za ta kasance a gare shi, hakika azzalumai ba sa rabauta. A lokacin da annabi Musa da Harun alaihi suka zo ma Fir'auna da saƙon kira zuwa ga kaɗai ta Allah, tare da tabbatar musu da mu'ujiza wadda ba su taɓa ganin irinta ba ya suka ce ai wannan ba wani abu ba ne sabo sihiri ne kawai suka zo da shi wanda suka kirkira domin su wanke kwakwalen mutane suna yi ma Allah ƙarya annabi Musa alaihi salam ya amsa musu da cewa Allah shi ne mafi sani dangane da abin da na zo muku da shi na daga shirya ko da yake kun ƙi karɓan abin da na zo muku da shi ba tare da kun iya gabatar da wani dalili na rusanawa ba kun yi hakan ne domin kawai kuna son ku ci gaba da rayuwarku ta zalunci da sabon Allah alhali waɗanda suka bi Allah su ne masu rabo a kiyama a cikin waɗannan ayoyi za mu iya ɗaukar darussa kamar haka na farko akwai wurin addini hankali da dalili su ne ma'auni ba maganganu marasa tushe na surkulle ba to darasi na biyu kenan Tuhuma da ƙaryatawa su ne makaman farko da masu jayayya da annabawa suke amfani da su wajen tunkarar saƙon Allah. Na uku, bin shirya da annabawa suka zo da ishi daga Allah maɗaukakin sarki ta ce hanya madaidaiciya wadda ke kai mutum zuwa ga samun rabo na duniya da kuma lahira. ta masu saurare lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu da sa'aya. Sai Allah haɗa mu a saduwa ta gaba, za mu ci gaba da inda muka tsaya. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh